Zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'ar amincewa da tsagaita wuta a Gaza. Ƙungiyar Hamas ta sha alwashin ci gaba da fafatawa da sojojin Isra'ila. Shugabannin kasashen Amurka da China za su gana a gefen taron APEC a birnin San Francisco. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a ya kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin neman a tsagaita wuta a zirin Gaza bisa dalilai na jin ƙai. Da gagarumin rinjaye ƙasashe mambobi 121 ne suka amince da a neman a tsagaita wuta nan take. Ƙasashe goma sha hudu ciki har da Isra'ila da Amurka da wasu ƙasashen yamma suka ki amincewa da hakan yayin da wasu 44 suka ƙauracewa ƙudurin. kudirin da ya bukaci a mutunta dokoki na yaƙi wajen baiwa fararen hula kariya gami da shigar da kayayyakin agaji ba tare da ginda ya wasu sharuɗa ba to sai dai ko baya ga wannan ƙuduri isra'ila ta ci gaba da lugudan wuta a zirin na gaza wanda ake samun karuwar asarar fararen hula. Ma'aikatar lafiyar Falasɗinu ta ce kawo yanzu sama da mutane dubu bakwai ne suka rasa rayukansu tun bayan da Isra'ila ta kaddamar da farmakin ramuwar gayya a kan kungiyar Hamas. Rahotanni daga zirin Gaza na cewa kungiyar Hamas ta sanar da mayakanta a shirye suke na su ci gaba da tunkarar duk wani hari da sojojin Isra'ila ke kai musu ta ƙarƙashin ƙasa. A wani jawabi da ya gabata ta kafar talabijin ɗin ƙasar mai magana da yawun sojin Isra'ila, Real Admiral Daniel Hagari ya ce sojojinsu za su ci gaba da kai hare-hare har sai sun lalata maɓoyar mayakan Hamas da ma makamansu. Kazalika a nasu ɓangaren mayakan na Hamas da ke rike da ikon zirin Gaza sun ce fada ya yi zafi a kan yankin da ke da iyaka da Isra'ila ta arewaci. A cewar rahotannin da suka fidda an kwashe sama da sa'o'i goma ana barin wuta. Da sanyin safiya wannan rana ce aka tabbatar da katsa hanyoyin sadarwa na intanet da wayar salula da ma wutar lantarki a Gaza. Masu aikin agaji a yankin sun bayyana damuwa akan rashin sanin halin da suke ciki tun bayan yayin da aka datse hanyoyin sadarwa. Shugaba Joe Biden na Amurka da takwaransa na China Xi Jinping sun amince da ganawa a gefen taron koli na kungiyar raya tattalin arzikin Asiya da tekun Pacific APEC da za a gudanar a watan gobe na Nuwamba a birnin San Francisco a cewar wata majiya daga fa'idar White House. Ministan harkokin wajen China Wang Yi wanda yanzu haka ke ziyara aiki a Amurka ya gana da Anthony Blinken sakataren harkokin wajen Amurka a birnin Washington DC inda suke kokarin samar da wata dama da biden da Xi jinping za su gana ido da ido a gefen taron na san francisco bangarorin biyu sun amince da wannan ganawar bisa wasu yarjeniyoyi da suka cimma sai dai ba a tsayar da rana ko lokaci da ma inda wannan ganawar da ke cike da tarihi za ta gudana ba shugabannin biyu da ke zama na kasashe mafiya tattalin karfin tattalin arziki a duniya sun jima suna fama da tsamin dangantaka a tsakaninsu sai dai ana fatan wannan ganawar tasu ta kawo ƙarshen takun sakan da suke fama da shi da ma lalubo hanyoyin da za su shawo kan bambancin ra'ayi to ma sauraro labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dw A karo na uku taron nuna goyon baya ga ƙasar Ukraine a ci gaba da yakin da take gwabzawa da Rasha zai gudana a gaba a yau a birnin Valletta na ƙasar Malta. Shugaba Vladimir Zelensky na fatan taron na kwanaki biyu zai goya wa ajandarsa da yake son cimmawa tun bayan mamayar da Rasha ta kaddamar a ƙasarsa. Ciki har neman Rasha ta janye dakarunta daga dukkanin yankunan ƙasar Ukraine, hadda wanda ta mamaye, hadda wanda waɗanda ta mayar ƙarƙashin ikonta a baya. Taron dai zai samu halartar sama da ƙasashe hamsin. Rasha wadda ta ƙaurace mishi ta kuma kira shi da na shan shayi a cewar mai magana da ma'aikatar ma'aikatar wajen Rasha Maria Zakharova. Jami'an 'yan sanda a ƙasar Mayarma sun kama mutane 95 da ake zargi da masu zama damfara a ta yanar gizo a wani sumame da suka kai a yankin cibiyar kasuwancin yangon birni mafi girma a kasar a cewar jami'an tsaron sun yi nasarar damke waɗannan ɓata garin ne a wasu maɓoya uku kuma mafi akasarin su 'yan kasar ne da wasu 'yan kasashen waje da ba a fayyace su ba an kwace manyan motocin alfarma da kwamfutoci inda aka samu bayanan mutane da dama daga faɗin duniya wanda ake neman a damfara da wayoyin hannu da wasu kayayyaki tun bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin farar hula a shekarar 2021 a ƙasar ake samun ƙaruwa ayyukan ɓata gari wannan shine karo kanan farko da sojojin da ke rike da madafin iko suka kai wani sumame da suka yi nasarar damƙe waɗannan ɓata gari sai dai sun sanar da cewa shugabansu ya tsere to sauraro labaran duniyar kenan yanzu kuma sai a gyara zama ga muntaka ihuwa da afirka amma mako. DW Afirka a mako. To jama'a saurare barkanmu da kasancewa daidai wannan lokacin da za mu yi tilawar wasu daga cikin rahotannin da suka ɗauki hankali a nahiyar Afirka cikin mako. Shirin da nemun taka hiwa na shirya zan kawo muku kuma a cikin sa za a ji yadda aka samu rabuwan kawuna tsakanin kungiyar tarayyar turai da kuma kasar amurka a kan gwamnatin mulkin soja da ke a jamhuriyar Nijar. Haka kuma za mu ji umarnin da shugaba Paul Biya na Kamaru ya bayar game da buƙatar ci gaba da bincike a kan waɗanda ake zargi da karkata kuɗaɗen korona a ƙasar. Za kuma mu je ƙasar Kenya domin jin muhawarar da ta ɓarke game da buƙatar gwamnatin ƙasar na shirin karɓar haraji daga manyan shafuka na sada zumunta. To amma yanzu za mu faru ne daga Najeriya inda nasarar da Najeriya ta samu a shari'ar da wata kotu a birnin London na kasar Birtaniya da ta kawar da tara ta dala biliyan goma sha ɗaya da rabi wadda aka sanya Najeriya sakamakon wata takaddama da ke tsakaninta da kamfanin Process and Industrial Development wato PNID ya sanya murna a Najeriyar. inda tuni shugaban kasar bola ahmed tinubu ya bayyana farin ciki a kan wannan nasara da najeriya ta samu kamar yadda za a ji daga wakilinmu da ke abuja wais abubakar idris cikin wannan rahoton Samun nasara a wannan shari'a da ta kai ga fuskantar kikaka da aka fuskanta abin da ya jefa Najeriya cikin hali na tsaka mai wuya muhimmi ne a daidai wannan lokaci. Domin Najeriya ta shiga ɗoki sosai bayan da kotun ta birnin London ta yanke shari'a da ta kawar da wannan tara da aka yi mata. a hukuncin da aka yi a baya da ya nuna a doke ka ne a hana ka kuka. Domin kwangila ce ta gina masana'antar sarrafa iskar gas da tun a shekara ta biyu da goma da Najeriya ta baiwa kamfanin, amma aiki ya kai su ga bayyana a gaban kotu bisa zargin cin hanci da rashawa. Barista Abdulhamid Muhammad masani ne a fannin shara'o'i na ƙasa da ƙasa da ke Najeriya. To wannan hukunci a idan duniya ya nuna cewa in da ba a janye shi ba da ƙasar najeriya ko da yaushe za ta zama kamar ana tana da babban zargi a kan munamuna ko kuma al'amura haka na cin hanci ko kuma na al'amuran za a yi kwangila ko kuma a bada kwangila ba a zo an yi ta ba a ce an yi domin a fitar da kuɗi wannan nasarar gaskiya tana da nasara ce gaya wanda kusan wanke gwamnatin najeriya aka yi akan wannan kamfani da yake so ya cuci gwamnatin tarayya akan cewa an yi waɗannan kwangiloli kuma sannan ba a yi su ba. tun gwamnatin Najeriya ta bayyana matukar farin cikinta sakamakon shari'ar da ta samar da sauki a gare ta da al'ummar ta. Shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya bayyana murna akan yadda kotun ta yi watsi da abin da ta bayyana da ƙoƙari na amfani da zamba cikin aminci akan Najeriya. Malam Muhammad Idris shi ne ministan yada labaru da wayar da kan jama'a na Najeriya. Najeriya ta ci wannan kara kuma gwamnatin Najeriya ta adana wannan kuɗi eh, dala biliyan goma sha ɗaya digo shida da ya kamata a ce da ba mu ci ba da an sa mun biya. ko menene alfanu da ke tattare da wannan musamman kawar da wannan tara daga kan Najeriya a daidai lokacin da kasar ke fama da koma bayan tattalin arziki da faduwar darajar takardar kuɗin ta ta naira. Dr. Isa Abdullahi masani ne a fannin tattalin arziki da ke Najeriya. Gaskiya tsakani da Allah maganar cewa a ci tarar Najeriya dala biliyan goma sha ɗaya hankali na ya tashi. Wannan kuɗi fa wajen tiriliyan goma sha ɗaya kenan fa ko sama da haka ma a darajar naira. to ina muka samu ma tiriliyan ashirin da nawa muke kasafin kuɗi na shekara guda da kyar muke sai mun yi kama kama mun haɗa da nan mu haɗa da can sai a ce kusan rabin kuɗin kasafin kuɗin mu za a mana tara a wata ƙasa ai kaga akwai na kasu. Najeriya dai ƙasa ce da ke da arzikin iskar gas mai ɗimbin yawa. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. To a Najeriya matakin gwamnatin jihar Borno na hana barace-barace da ma tallace-tallace a cikin birnin Maiduguri da sauran ƙananan hukumomi shi ne haifar da muhawara daga masu bukata ta musamman da kuma masu ƙananan sana'o'i ciki har da wasu al'ummomin a birnin maiduguri da ya samu ƙarin masu barace-barace a maiduguri saboda ƙaruwar 'yan gudun hijira waɗanda boko haram ta raba da sukuni wakilinmu a maidugurin al'amin suleiman muhammad ya aiko mana da wannan rahoton A wata sanarwa da ma'aikatar yaɗa labarai da tsaron cikin gida ta fitar, gwamnatin ta haramta yin bara da tallace-tallacen yara gami da masu yawon maula ko yawon banza ne domin inganta tsaro inda ta gargaɗin cewa za a hukunta duk wanda aka samu da karya wannan doka. Farfesa Usman Tar shine kwamishinan yada labarai da tsaron cikin gida na jihar borno kasancewa muna komawa zuwa zama lafiya to barace-barace da yauce-yauce ba al'adamu ba ne kuma zaman lafiya da muke so mukaddamar ana so a samu gari lafiya kalau ba ana roko ana ya wuce ya wucin barar da sauransu. To sai dai in gudun hijira da masu bukata ta musamman sun ce in gwamnati tana son hana bara sai ta tallafa musu tun da su a dole suke yin bara don yadda kalubalen tsaro na boko haram ya raba su da sana'o'insu. In ma dai gwamnati ta ci gaba da kama mutane tana tsarewa don mabaratan ba za su fasa yin bara ba in dai ba zo an tallafa ba sai dai ta ci gaba da kawo mutane tana tsarewa ko kuma idan mutane sun yi wa gwamnati biyayya to za su shiga cikin wani kunci kila wannan ya zama sanadiyar rayuwarsu. Ba a bamu ba an hana mu abinci an hana mu bara ba dole sai a maida mu gida ba in gida ake so mai damu. tuni dai shugabannin kungiyoyin masu bukata ta musamman suka bayyana damuwa kan irin wannan mataki na hana bara ba tare da an samar musu da abin da za su yi ba yarima suleiman ibrahim shine shugaban gamayyar kungiyoyin masu bukata ta musamman na yankin arewacin najeriya an sha kama mutane a birnin tarayya abuja an sha kama mutane a jihohinmu na arewa amma kama sun da ake baya iya haifar da eh, wani abubuwa na alkhairi abinda muke cewa a koya ma mutanen mu wasu sana'o'i a sama musu wasu kayan wannan sana'a don su samu su dogara da kansu misali a maiduguri an ɗauki ma'aikata malaman makaranta fiye da mutum dubu uku amma ba mai bukata na musamman ko da mutum ɗaya. su kuma masu fashin baki kan harkokin yau da kullum kamar malam ahmad tijjani usman na kallon wannan matakin ne da fuskoki biyu. wannan dokan yana da kyau me kyan shi zai kasance an tayar ma da mutane kaimi na su je su nemi na kansu amma rashin kyan shi din shine gwamnati tana kokarin cewa tana ba da taimako taimakon ba lallai ne a ce yana isa ga mutane ba. sai dai kwamishinan yada labarai da tsaron cikin gida farfesa usman tar ya ce ba su ɗauki wannan mataki ba sai da suka tallafawa al'umma gwamnati har yanzu tana ba da taimako na palliative ga mutane masu ƙaramin ƙarfi saboda haka bai kamata su fita akan titi suna yawo kuma suna gurbata al'adarmu da mu ba ba musguna mutane muke yi ba komi zaka ga yayi daidai rokon ma mutane insha Allah za su daina a kashin kansu ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai an shaida ganin raguwar masu su barace-barace akan manya da ƙananan hanyoyin birnin Maiduguri duk dai da babu rahotanni da suka nuna cewa an fara kame na masu yin bara ko yawon banza. Al'amin Suleiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya. To daga Najeriya yanzu za mu dubi abin da ya shafi siyasar jamhuriyar Nijar, inda aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin kungiyar tarayyar Turai. wato EU da kuma ƙasar Amurka a kan gwamnatin mulkin soja a Nijar. A yayin da ƙungiyar EU ta tarayyar Turan ke duba yiwuwar ƙaƙaba sojojin takunkumi. Ita kuwa Amurka ci gaba take yi da ɗasawa da gwamnatin ta mulkin soja a Nijar. Salihu Adamu Usman na ɗauke da ƙarin bayani. A ranar Litinin ne dai ministocin harkokin waje na kasashen EU 27 suka amince da wani guduri da ka iya laftawa Nijar takunkumai a cewar wata wasikar da kungiyar ta fitar za a gagaba takunkuman ne kan mutane da kuma kungiyoyin da suka yi wa kundin tsarin mulki karan tsaye wannan dai alama ce da ke nuna eu za ta bi sahun kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas wajen hana jagororin mulkin sojin niger ɗin numfasawa tun da farko dai tarayyar turai ɗin ta yi allah wadai da juyin mulkin na niger kamar yadda babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya bayyana borel ya ce wannan matakin yana nuna karfin goyon bayan eu ga ecowas da kuma kakkausar suka kan juyin mulki ne to sai dai kuma a ɗaya ɓangaren amurka ta sanar za ta ci gaba da ɗasawa da masu ruwa da tsaki kan juyin mulkin lamari da ke nuna bambancin ra'ayi tsakanin amurkawa da 'yan ƙasashen eu wajen neman warware rikicin na niger tun bayan juyin mulkin dai belgium ta yanke shawarar daina dankawa niger tallafin da take bata da kuma dakatar da ayyukan tsaro Kirk Sanusi wani mai sharhi ne kan al'amuran siyasa ya kuma nuna shakku kan yiwuwar tasirin takunkuman kan Nijar a yanzu. Ya ce babu wani mataki da zai saka gwamnatin da ke ci ta sauya matsaya. takunkuman ecowas su ne mafi muni amma duk da haka a yau nijar tana kan kafafunta duk da kalubale da take fuskanta bana tunani takunkumai za su sanya ƙasa ta sauya manufofinta abu ne da ake iya zama kan shi a tattauna shi kuma masanin harkokin tsaro da siyasa sadiq abba ya ce matakin takunkumai daga eu na nuna cewa sannu a hankali haƙurinta ya fara ƙarewa Nous sommes à quelques jours du troisième mois du coup d'état. Ya ce saura kwanaki kaɗan sojojin su cika watanni uku da yin juyin mulki, sannan babu haske kan mayar da mulki hannun farar hula a Nijar. Ban yi mamakin haka ba, ina ganin bayan ƙarewar haƙurin EU wannan matakin na takunkumi za ta sanya shi ne domin matsin lamba ga mayar da Nijar kan turbar demokradiyya. pour accélérer le calendrier da ce retour à l'ordre constitution normal. Ita kuma Amurka a nata ɓangaren tana nuna buƙatar tattaunawa ne da sasanci bayan ta dakatar da tallafi da take baiwa Nijar bayan juyin mulkin. Daraktan harkokin ƙasashen Afirka na Amurka Jude Devamont ya ce ƙasar ta tsara ci gaba da tattaunawa da jagororin mulkin na soji. Ya kuma ce sojojin Amurka ba za su bar Nijar ba saboda abu ne na tsaro ga Amurkan da Nijar da kuma ƙasashe makwabta. Ga masu sharhi irin su Abba dai suna ganin kin ficewar Amurka daga yankin yunkuri ne na hana irin su Rasha samun ƙarfi. Abba kenan ke cewa ba abin mamaki ba ne saboda kowa na ƙoƙarin kare muradunsa ne a yankin. Abinda Amurkawa ke so shine su ci gaba da kasancewa a name Sannan babban abin kuma shine kar sojojin su karfafa alaƙa da Rasha da kuma sojojin haya na Wagner. Abu ne da ba za a taɓa yarda ya faru ba. qu'on en arrive là et je comprends aujourd'hui euh, leur posture. Amurka dai na da sojoji kimanin dubu ɗaya a Nijar waɗanda suke taimakawa wajen yaƙi da ta'addanci a ƙasar. Salihu Adamu Usman kenan da wannan rahoton. To har yanzu muna Nijar ɗin inda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da kuma Amnesty International su ne suka zargi hukumomin mulkin soja da tauye haƙƙin jama'a. da ma 'yancin aikin jarida a kasar Wakilinmu Gazali ta sawa daga Yamma ya jiyo mana ta bakin wasu kungiyoyin kare haƙƙin bani Adama da na matasa waɗanda ke bayan sojojin da suka yi juyin mulki. A cikin sanarwar haɗin gwiwa da ƙungiyoyin guda biyu na kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa wato Human Rights Watch da kuma Amnesty International suka fitar. Sun zargi hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Nijar da saka 'yancin jama'a a cikin haɗari. ta hanyar kaddamar da kamun gwamman mambobin haɓararriyar gwamnati da ma tsare hamɓararren shugaban ƙasa muhammadu bazum da kansa da iyalansa ba akan ƙa'ida ba akan haka ne ƙungiyoyin suka yi kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta nijar da ta gaggauta sakin waɗannan mutane da take tsare da su tare da ba su damar iya kare kansu a gaban kuliya. Malam Gusman Abdurrahman na jam'iyyar PNDS tarayya ya ce kiran da waɗannan kungiyoyi suka yi ya zo musu a kan gaba. Ce waɗanda aka kama ɗin nan tunda a takamaimai dai babu wani abin da ake zargin su da shi. Su ma a sake su su koma wajen iyalinsu. E, tunda shi wannan gwamnati na CNSP ya kafa wata cibiya wadda ake kira Kwaldef ita za ta yi bincike wato bayan bincike da idan aka zargi mutum da ya yi wata alamun dahana ko kuma akwai wani lafi da in ya so da ba a kama shi bisa ga hujja. Sai dai Malam Bana Ibrahim na kawancin kungiyoyin da ke goyon bayan sojojin da suka yi jun mulki a Nijar cewa ya yi korafin waɗannan kungiyoyi na ƙasa da ƙasa ba zai hana sabuwar tafiyar da Nijar ta sa a gaba ba. Ita Amnesty International bayan da an ka saka ma Nijar takunkumi da mutanen Nijar miliyan 20 da wani abu suka rasa abinci suka rasa lantarki mutane na mutuwa a cikin eh, asibitin Nijar yaushe ne Amnesty International ta hudo takarda ta ce a ɗauke wannan takunkumi to so muke su gane wani abu nijar mun ɗauki niyya ne za mu kwato incin mu kuma wani koke-koke na wata ƙungiya kamar nasu bai hana mu mu ci gaba da aikin da muka sa gaba To amma kungiyar Transparency International reshen ƙasar Nijar ta bakin shugabanta Malam Mamman Wada cewa ta yi lalle akwai buƙatar kawo gyara a fannin kare haƙƙin ɗan adam a tafiyar da mulkin waɗannan sojoji a ƙasar ta Nijar. Yanda suka faɗi duk wanda aka kama ya kamata a bi ƙa'ida a kuma nuna mashi ko da me aka